Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. ra salamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 4 ga watan Satumba na shekarar 2020. bayan samun bayanai na musamman akan su waɗannan 'yan ta'adda aka tura jiragen sokan angulu da kuma na yaƙi wanda suka yi barin wuta akan waɗannan su 'yan ta'adda kuma suka kashe da dama daga ciki. yanzu kuma za a ji ƙarin haske kan harin da rundunar sojan najeriya suka kai wa 'yan ta'adda a kaduna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sabiya da Kosovo sun amince su gyara dangantakar tattalin arziki a tsakaninsu biyu bayan shiga tsakanin da Amurka ta yi, wanda ya hada da Sabiyar amincewa ta mai da ofishin jakadancin ta birnin Kudus. Isra'ila kuma ta amince da Kosovo a matsayin ƙasa a hukumance. Shugaba Donald Trump ne ya sanar da hakan a yau Juma'a bayan ya gana da Prime Minister Kosovo Abdullah Hoti da shugaban Sabiya Alexander Vucic a fadar White House. Bayan haka, shugaba Trump ya faɗa a wata sanarwa cewa don mai da hankali akan samar da ayyuka da haɓaka tattalin arziki, ƙasashen biyu sun cimma yarjejeniya akan haɗin gwiwar tattalin arziki game da batutuwa da yawa. Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar. Za su gana a kan tafiyar da harkokin gwamnatin riƙon kasar a ƙarshen makon nan da jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyin al'umma. Ciki har da ƙungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar biyar ga watan Yuni. Lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Kita yin murabas daga mukaminsa. Wani mai magana da yawon kwamitin sojojin ya ce tattaunawar da za a yi a ranakun Asabar da Lahadi za a yi su ne da nufin tsara yadda za a gudanar da gwamnatin ta riko. Tawagar kungiyar kasashen ECOWAS mai mambobi sha biyar ta yi watsi da shirin sojojin da suka yi juyin mulki na jagorantar kasar tsawon shekaru uku. Kungiyar kasashen ta buƙaci a gudanar da zaɓe a kuma komawa gwamnatin farar hula ba tare da ɓata lokaci ba cikin shekara guda. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Iran akan kada ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren dan wasan kokowa wanda hukumomi suka ce ya kashe wani mutum a lokacin da aka yi zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kasar a shekarar 2018. Hukumomin shari'a na Iran sun ce an yanke wa Navid Afkari dan shekaru 27 da haihuwa hukuncin kisa ne saboda mutuwar Hassan Tokman, wani ma'aikacin kamfanin samar da ruwa a kudancin birnin Shiraz. Biyo bayan zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da aka yi a kasar akan kalubalen tattalin arziki da kasar ta fuskanta. Wata kotun lardi a Shiraz ita ce ta yanke wa afkari hukuncin kisan yayin da ta kuma yankewa kanan Vahid afkari hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru 57 shi kuma ɗayan kanan nasa Habib afkari aka yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 27. Dukansu ukun masu aikin gine-gine ne. hukuncin da aka yanke a watan yuli wanda aka fi rahoton rahotonsa a watan agustan da ya shige ya janyo suka a iran da kuma kasashen duniya A karon farko mutum ɗaya ya mutu a ƙasar New Zealand sanadiyar cutar COVID-19 tun bayan ƙarshen watan Mayu a cewar jami'an kiwon lafiyar ƙasar. Yanzu gaba ɗayan adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya kai 23. Idan aka kwatanta da Amurka, Amurka na ci gaba da kasance a kan gaba ta ɓangaren mace-mace sakamakon cutar COVID-19, inda mutane fiye da shida suka mutu, wasu fiye da miliyan 6.1 kuma suka kamu da cutar. Kasar Brazil ce ke bin bayan Amurka da sama da mutum miliyan hudu da suka kamu da cutar. Wasu fiye da dubu ɗari da hudu kuma suka mutu. Daga nan sai Indiya da ke bin bayan Brazil ita kuma tana da kusan mutum miliyan hudu da suka kamu da cutar. Wasu mutane su dubu sittin da takwas kuma suka mutu. An kwantar da Silvio Berlusconi tsohon Prime Ministan Italiya a asibiti saboda COVID-19. Likitoci sun ce Berlusconi ɗan shekaru 85 da haihuwa ya kamu da cutar pneumonia da ke shafar numfashin bil'adama a matakin farko-farko. A wata sanarwa jam'iyyarsa ta Forza a Italiya ta ce baya cikin mawuyacin hali. Budurwarsa 'yan majalisa Marta Fashina ita ma ta kamu da cutar ta COVID-19. Labaran nuna na aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga babu rahotanni kuma za mu fara ne daga jihar Kaduna da ke Najeriya inda hedkwatan tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan barin wuta da jiragen yakin ƙasar suka yi kwana biyu suna yi akan wasu 'yan bindiga a wasu dazuka biyu na jihar Kaduna. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce jiragen yakin ƙasar sun kai farmakin ne a wasu dazuka biyu da ke jihar Kaduna. da nufin kawo ƙarshen aika aikar 'yan bindiga daɗi da ma matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. Navy Commander Abdulsalam Sani na yadda kwatar tsaron Najeriya ya yi min ƙarin bayani. Wato abin da ya faru shine wato rundunar sojan sama a ƙarƙashin Operation Thunder Strike suna suka kai wannan farmaki a dazukan Kuduru da kuma Kuyambana na jihar Kaduna. Wato wannan abu ya faru ne a ranar da shekaran jiya da kuma jiya kenan bayan samun bayanai na musamman akan su waɗannan 'yan ta'adda da kuma shanun da suka sata a wurare daban-daban aka tura jiragen wato sokan angulu da kuma na yaki. wanda suka yi barin wuta a kan waɗannan su 'yan ta'adda kuma suka kashe da dama daga cikinsu kuma kamar da muka taɓa shaida a baya shine wannan abu ne wanda za a ci gaba da yi a koda yaushe in za ka kuma iya tunawa wato shekaran jiya din su ma sojojin operation thunder strike wato na ƙasa sun kashe guda hudu daga cikin waɗannan 'yan masu garkuwa da mutane a hanyar kaduna zuwa abuja wani abu ne wanda za a ci gaba da yi kamar yadda na shaida maka kuma in Allah da za a samu nasara a kai. A bangaren ta jihar Kaduna na kara tabbatar wa jama'ar jihar cewar na haɗin gwiwa da sojojin domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga da ma matsalar tsaro a jihar baki ɗaya. Kamar yadda kwamishinan harkokin cikin gida da tsaro na jihar ta Kaduna Samuel Arwan ke shaida min. Wani abin ya faranta mana rai. An dade ana wannan aikin kuma ana nan ana ta wannan aikin. Mu abin da muke so kira da muke ga jama'a shine a ci gaba taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayanai. har wa yau kuma wannan kalubalen da muke fuskanta na tsaro ba abu ne wanda yake da nasaba da addini ko kabila ko siyasa kamar inda wasu suke ta kokarin nuna ba a'a wannan matsala ce wadda kuma ya zama wajibi al'umma baki daya a tashi ka'in da na'in domin a fuskanci wannan kalubalen muna godiya domin wannan abin ya faranta mana rai kuma wannan aikin da aka yi ba wai kifaɗe kwala ɗaya kawai aka yi ba ana nan ana zafafa wannan aikin ta sojan ƙasa da 'yan sanda da kuma su sojan sama da kuma 'yan sandan a ciki yanzu misali kamar ku a gwamnatance kuna da kwarin gwiwar cewar wannan fafatawa da sojoji suke a jihar ku kwalliya ka ebe kudin sabulu kwarai kwarai muna da kwarin gwiwa muna da kwarin gwiwa da cewa insha Allah za mu kai labu. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan ruwan wuta da dakarun sama da kuma na ƙasa kewa 'yan ta'addan a dazuka daban-daban da ke cikin jihar ta Kaduna. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na Kaina daga Kaduna, Najeriya kuma sai mu leƙa Amurka inda na tattauna da wata matashiya 'yar jamhuriyar Nijar Dr. Faji Maina da ta karanci fannin kimiyyar sammai wadda ta soma aiki a cibiyar nazarin sararin sama ta Amurka wato NASA a farkon wannan watan nan na Satumba. Wannan shi ne karan farko da wani ɗan Nijar ke shiga sahun ƙwararrun jami'an na NASA. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. Na ji daɗi sosai da shugaban ƙasa Muhammad Yusuf ya kira na don saboda ya yi murna sosai saboda yan Nijar ce yau aka ce tana cikin babban um, kamfani na kimiyya a nan birnin Amurka. An san sosai da yan yaran Nijar musamman ma mata na Nijar ba su karatu mai sauho ko ba su kaiwa irin wanga matsayi. kenan da shugaban kasa ya kira don saboda ya gwada ma kuma matan Nijar da suna iya tafiya gaba suna iya yin karatu masu tsawo suna iya yin shawa kimiyya wannan kira na shugaban kasa ya sa ni ma ya bani kokarin da karhin kuma ya kamata in in taimaka ma kasa ta in taimaka ma matan kasa ta sa su ci gaba su masu samu shi karatu mai tsawo don saboda da kimiyya ce ya kamata mu ta da kasan mu Nijar. to a yanzu haka wacce gwagwarmaya kike yi ga 'yan uwanki mata zance wanda su ma suna so su ɗauki wannan sahu irin naki domin taimaka ma mata matasa a jamhuriyar Nijar kuma a Afirka baki ɗaya. Ina so in ci ma mata musamman ma mata Nijar su ɗauki kasu ce ma kansu ba su iya yin karatu karatun kimiyya ko masu tsawon karatu su mai da hankali wajen su su ma suna iya zama manyan mutane kamar maza kuma muna bukatar su don saboda ɗaya eh, saman kan biyu mutanen Nijar mace ce kenan ya kamata kowa ma da mata da maza duka su tashi su yi aiki don saboda mu ci gaba ƙasar mu. Akwai aiki ayyuka da nake yi tare da mutane da suke Amurka kuma da suke Nijar don saboda mu taimaka ma Nijar musamman ma wajen karatun da nake yi na ruwa dan saboda karatu na ruwa ne nake yi ne samun gane ruwa kuma a gane kaka ruwan mu su kasance a gaba idan muna aiki tare da duka yan nijar da yan nijar kuma da yan nan ga amurka yanzu wani kira gare ki zuwa ga matasan nijar matasan nijar ina so in kwatanta musu da muna bukatar nijar da ban gaban shi yana muna bukatar kimiyya a nijar muna bukatar samu kowa ma ya tashi ya zarta karatu wanda ga abin da Nijar kenan da duk zuwa ta matasan Nijar su mai da hankali wajen karatun su su ba da kokari kuma su taimaka kansu su ma suna iya zama manyan mutane su ma suna iya ana iya sanin su a duka duniya sai suka zo daga Nijar kenan a mai da hankali wajen karatu da masu matasa a ba ma karatu kare. in san ana cikin shirye-shiryen harkar zaɓe kuma mata an ce za a ba su kashi 25 wani kira gare ki ga shugabanninmu a san cewa wannan kota da za a ce an ba maza an amince da shi ya kamata mu samu mata tun saboda mata da yau ba yau ba mata an maida su daga baya mata bisu da magana bisu sa magana kuma abin da ya sa mata bisa ci gaba su karatu bisa ci gaba su shiga cikin cikin um, zaɓe da kuma da kuma don saboda mace yanzu ko tana so ta yi ta ga wata mace wata take wajen kenan shi ma kan ta ya sata ta ce ba iya ba ni ya kamata mu samu kota don saboda mu samu matan da zai su ci da ma sauran mata na baya musamman ma yara to akwai matan da suka kai da ya kamata a su waje su ma su samu su da abin da suke iyawa sai su sa yaran ba suka tashi su ce su ma suna su zama irin wani To kun ji Dr. Faji Zuna Hassan Mamudu Maina kenan a hiranmu da ita game da ƙoƙarin da take yi domin raya tutar matasa mata 'yan Afirka a duniya. Yanzu kuma ga awwal garba da rahoto na musamman. wannan kayan ruwan da kuke ji da yi a birnin marwa ne fadar gwamnatin jihar arewa mai nisa aka samu ambaliyar ruwan sama sanadiyar ruwan da aka yi kamar da bakin kwarya wanda ta rusa wata babban gada gida biyu wanda ta hada birnin marwa zuwa garin kusuri har ma tsallakawa kasar jamhuriyar chadi sannan kuma tana shigar da makudan kudade ga kasar kamaru da kasar ta chadi wannan ne sa na hira da wani babban dan kasuwa malam yahaya Najeriya wanda yake gudanar da harkokinsa tsakanin kasashen guda biyu. To a hali yanzu eh, Muhammad algarba wato abunda yake faruwa wato a jihar Marwa a nan arewaci arewa mai nisa a ƙasar Kamaru. Kasan tun kwana biyu uku da ya wuce wato an yi wani babbar ruwa wato ruwan da ya janyo sanadiyan asaran wato eh, gonaki da kuma gidaje da kuma dabbobi da dama to wannan shine ya kawo sanadiyan karyewar gadar da ta tashi wato daga marwa zuwa mura kenan kuma wannan hanyar ita ce har zuwa kusiri wato daga marwa zuwa kusiri kilomita 260 ne kuma tsawon wannan kilomita 260 din nan babu kwalta ko ta kilomita uku babu ita babu kwalta wato cikin daji ne za ku rinka bi motoci na kafewa manyan motoci suna faduwa kuma a gaskiya har yanzu gwamnati ba abun da ta yi a kai babu abun da ta yi a kai sai dan aikin da take gudanarwa tsakanin marwa zuwa mura wanda shi ma shekara biyu har yanzu bai taka kara ya karya ba eh, bayan haka wannan gadar kamin wannan ya kada wannan gadar wato mamman algarba idan kuka hau idan ka zo ka hau kan wannan gadar da mota za ka ji gadan nan tana rawa saboda tsaban tsufan da ta tun zamanin tura mulkin mallaka tun zamanin mulkin awijo samu lokacin da aka samu yankin kai to wannan zamanin aka yi wannan gadar in kuka hau kan gadar nan za ka ji gadar tana rawa bayan haka wannan gadar wato tana da ramuka tana da ramuka da yawa in ka hau kan wannan gadar ko da mashin ne sai dai ka yi ta kauce ma ramuka haka kuma ko da mota mutane kai ta kauce ma ramuka haka wannan gadar take tafi take tsawon shekara da shekaru kuma gwamnati ta sani gwamna ya sani duk wani babba da yake wato a marwa ya sani ba wanda bai san abun da yake faruwa a ainihin wannan gadar ba ainihin abun da yake faruwa wato ba ma gada kaɗai ba mama algarba eh, ƙasar marwa gaba ɗaya jihar marwa gaba ɗaya ba ta da hanya ba ta da hanya cikin marwa birnin marwa in ban da kura da birji da yashi babu abun da yake a cikin marwa kulta gata kulta mai kyau babu ita a cikin marwa gadoji gaba ɗaya sun lalace kuma gwamnati ta sani gwamnoni sun sani shugabanni yan majalisu da suke jagorori a jihar marwa duka sun sani ka gani ba duka sun sani tun daga marwa abun da ka tafi har kusiri babu hanyar ruwa ko ina a lalace ta yaya za a ce gada ba za ta faɗi ba ta yaya za a ce mutane ba za su yi asara ba ka gani ba gada ta ya za a ce gada tana da ramuka tana da ramuka akan gada idan aka yi ruwa zaka ga ruwa ya zauna saboda gadan tana da ramin aka yi ruwa dole ruwa ya zauna to kaga dole kuma ruwa ya yi kasa kaga dole gada ta ci gaba da rubewa ta ya za a ko gada karafuna a kakkare karafunan da aka suka kakkare gada gefe da gefe ka gansu a kakkare kuma haka mutane suke bi to kaga gaskiya karyawa wannan gada ya janyo ma gwamnati asara kwarai da gaske da sauran al'umman marwa da kusurin duba ga cewar wannan hanya ce doguwar hanya ce mai saka kuɗi masu ɗimbin yawa motoci idan suka tashi daga duwala daga birnin duwala zuwa kusuri har zuwa jemena wannan hanya ce haka zalika idan suka taso daga mobi garwa eh, wanda kayan cadi to in ba su shiga ta ainihin ta yaguwa ba in ba su shiga ta yaguwa ba to gaskiya eh, ta tuburo ba to gaskiya eh, ta yaguwa in ba su shiga ta yaguwa ba to gaskiya za su bi hanyar kusure to gaskiya kaga karewa wannan gada ya kawo sanadiyar yanke al'umma cewar nan mura ko mutane hanyar kusur ba za su shiga maro ba nan ma ba za su fita ba to gaskiya muna ba gwamnati shawara ya kamata ta mai da hankali ta yi kokari ta gyara kuma duka wanda suka lalace suka rube ma gwamnati ta yi kokari ta gyara su yanda ya kamata haka zalika ba ta kare ba a birnin bamindan kasar kamaru wannan harbarban da kuke ji dai na karin bindigogi yayin da masu ta da kayar baya ne da kuma dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suke bude wuta a tsakanin su da tsakar rana a birnin na baminda anda suka kashe dakarun tsaro na kasar kamaru guda daya kuma suka tarwasa al'umma waɗanda suke hada-hadan su ga kaɗan daga cikin abin da al'umman suka labarta mini harbe-harben da yake cikin birnin da nan mu ma abin ya ɗaure mana kai don mai wa'ansu sun cewa minista ya, ya zo wa'ansu da amma a tun asalin zaka san da akwai kiyayya yanzu tsakanin babbarin shi da mutumin ingilishi to zaka iya ganin ma da an ji an harbi dan sanda daya to sojoji suka zo su 'yan kasuwan da basu a ciki ga irin wahalar kashin da aka basu an kama su ana ta dukansu ana ta ta musu kaya da shauransu to wannan ci gaba ne da wannan kiyayyen to me kake ganin zai iya kawo zaman lafiya yanzu a wannan kasa na north a sashen northwest da southwest nan gaba ɗayanta to zaman lafiya shi an zauna a tebur an yi magana don mai da akwai abin da ya ɓaci tun nan mutum ba english yana cewa an cuce shi an cuce shi an cuce shi ba a ma zuwa ma a zauna ma bari a ji irin cutar da aka yi mishi sannan a nema da sun haɗu a kan sun zama ƙasa daya ana kiran wannan ƙasa eh, republic of eh, federal republic of cameroon to wannan aka zo suka yi abin nan aka an sanje shi aka je united united din ma ba a tsaya ba ga shi yau wai ana yau eh, eh, an koma an koma republic of cameroon republic of cameroon nan din kan da wancan southern cameroon da da ya haɗu da wani a cikin federal din kan ya bata kenan to suna neman su dawo su farfadar da shi mm, ni a gani na kenan to yanzu a ganin ka babu yadda za a yi a ce an samu zaman lafiya sai dai an zauna wannan tebur an yi magana shin kana ganin gwamnatin kamaru za ta yadda ta je ta zauna a yi wannan magana inda ita dole ne a zauna inda in tana son zaman lafiya don wa'annan kan ba za su iya daina abin da suka yi nan illa sun samu wannan suna nan dai kamar mutane suka bata to suna neman su farfada su raya kansu eh to hanyar mafita game da abin yadda wannan abin zai su wa'annan mutane masu gwamnatinsu na amazonia sun yi maganan cewa su dai fa abin da ya kamata a yi maganar swiss shine suke ganin a je a zauna da gwamnatin kamaru a je a tattauna a swiss kuma da taimakon america da united nations wato majalisar ɗinkin duniya da wa'annan mutanen su suke kokari za a je a zauna a can in ba wannan zaman za a yi a tattauna ba to su so za sun nuna wa mutane cewa fa babu wata hanyar da zai kawo zaman lafiya in ba wannan hanyar da za a je a zauna a tattauna to kuma gwamnatin kamaru ba mu san cewa ko za ta iya yadda da wannan tattaunawar in ba ko kuma a'a na'am abin da ke faruwa shine an waye gari ranar talata wa'annan 'yan kungiyar 'yan ta'adda na aware na ambazonia shine suka kai hari suka kashe dan sanda waya daya a can sashi su cike mai zuwa small mancon to wannan abin ya faru da kashe wannan abin shine abin ya bata wa 'yan sanda rai su kuma 'yan ta'adda nan daga sun zo sun yi harbi su suka ci nasara shi su gudu su koma abin su daji shine aka shafe aka shafe awa biyar tun daga karfe daya har zuwa karfe biyar ya zama na cewa sojojin na harbe-harbe suke yi karen bindiga iri-iri kawai muke ji yake tashi haka zalika mutane na nan wa'anda suka makale a cikin kasuwa da da ire su su ma dai hakan nan kowa a kwakwance kasance yanzu mu muna zaune a cikin anguwan musulmi anguwa hausawa sai zama na nan ne anguwan da kawai mutane suke ganin cewa za su samu makara domin a nan ne ba a harbe-harbe ba a komai tun da dama musulmai su sun nuna ba ruwansu da tashin hankali yanzu an nan suka yi ta shigowa ta nan suna neman hanyar da ire-iren su za su tafi wa'yansu ma a nan anguwa suka samu suka roƙi gidan wasu musulmai aka ba su waje suka kwana domin anguwan da suke ba za su iya tafiya ba dalilin da yasa 'yan sandu duka suna hanya kuma duk abin da suka gani mai kafa biyu zai yawo ko kuma mota she su harbe harbe suke yi su kona kuma mai babu to abin ya ba mutane tsoro da yawa sosai yadda ake to jiya haka zalika ranar laraba an tashi gari ya waye ana kokarin a samu a tafi kasuwa bayan an isa kasuwa an fara kasuwanci yadda aka saba 'yan sandan kuma suka zo suka fara harbe-harbe hakan ya saka mutane suka kuma gudu guda suka dawo gida gashi yau haka zalika safiyan yau alhamis an kuma tashi an tafi kasuwa an bude kasuwanni za a ci gaba da kasuwanci sun zo na ba gaira ba dalili sun fara harbe-harbe kuma wannan harbe-harbe a fakaice dai suna kokari ne su hana wani al'amarin da zai iya gudana a cikin wannan gari domin ba za su iya fitowa tsarara a ce kada gari ya bude ba kada a yi aiki kada zo kasuwa amma saboda tsoron da ke cikin zukatan mutane daga an ji harbi kowa zai kama hanya ya gudu a yanzu haka magana da nake yi mutane akan gudu suke yi sun rasa ta ina za su yi masu sama na kasa masu kasa na kasa duka muhammad awul garba muryar amurka daga kasar kamaru yanzu kuma ga shiri na gaba wasanni a takaice kasar jamhuriyar kamaru hukumar kwallon kafa ta kasar suna neman an da za su yi da su sama gudanar da gasar laliga na kasar tun shekarar da ta gabata ne dai aka dakatar da gasar domin wadansu matsaloli da suka kunno kai sai kuma a wannan shekarar cutar coronavirus ita kuma ta zo ta lalata al'amuran na gasar ko sulemani ya yi mini karin haske an da ya ce dole ne dai a fara gudanar da gasar domin lokaci yana kurewa eh, har yanzu dai ba fara ba an samu jinkiri game da wannan cuta na covid-19 wanda ya kawo abu ya koma baya eh, shi lig da za buga na 2020 zuwa 2021 ana kammalawa kasan har yanzu a kasan kamaru gwamnati ba ta bada ba ta sake wa'yansu abubuwa ba don a samu a soma buga wannan wasan amma eh, game da shi eh, ministan eh, kula da lafiya da shi shugaban kungiyar kwallon kafa na kasan kamaru sayidu bumbun joya sun haɗu sun yi magana da shi kuma alim konate wanda yake wanda shi ne shugaban lik na na kasan kamaru sun yi magana nan da wokaci kaɗan dai in allah ya yadda za fara buga league na kasan kamaru e, eh, kasan kuma shekaran can ba gama ba aka tsayar wanda suka fito na farko shine e, eh, pw da baminda da coton na garwa da kuma kolom na samelma su ne za su walkice kamaru a shigugulan wasan kwallon kafa na zakaru da kuma na kaf wanda za buga zuwa nan november kamar pw da ne za ta wakilci kamaru eh, gasan eh, club club na afirka bayan kuma eh, coton za ta buga wasan caf to bayan wannan kuma abin da zan ce game da kungiyar kasan kungiyar kwallon kasan kamaru fekafut suna kokari hannu da kafa don su ga komai ya dawo kaman da ake so shi sa duk wani lake da suka suka su yake gaban su suka sa a gaban su suna kokari su ga an kammala kaman shi eh, lik na, na kamarun da lik na mata da lik na yara duk suna, suna kokari su ga komai ya tafi da kyau ka san an samu gudunmawan fifa da caf na kudi to wannan kudin ma an samu sun yi kokari sun ba wa club club sun tallafa wa club club saboda ya zamana rashin da suka samu da kuɗin shiga da basu da shi su samu su wani abubuwa a duk club nasu e, shan ce e, fekafut e, na kokari na kokari su ga komai ya tafi da kyau don a samu jinkiri kasan kamaru ne za ta walkilci wasan afirka na na nashan bayan na a 2021 da kuma na na kan Eh, shi na manyan a da shi sa suke so su ga komai ya tafi kamar da ake so ka a samu jinkiri. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. da wannan kuma muka zo a shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kosovo sun amince su gyara dangantakar tattalin arziki a tsakanin su biyo bayan shiga tsakanin da amurka ta yi wanda ya hada da sabiyar amincewa ta bai da ofishin jakadancin ta birnin kudus isra'ila kuma ta amince da kosovo a matsayin kasa a hukumance shugaba donald trump ne ya sanar da hakan a yau juma'a bayan ya gana da prime minister kosovo abdullah hoti da shugaban sabiya alexander vucic a fadar white house Sojojin da suka yi juyin mulki a Mali makonni biyu da suka wuce suke kuma jagorantar kasar za su gana akan tafiyar da harkokin gwamnatin rikon kasar a ƙarshen makon nan da jam'iyyar siyasa da kuma ƙungiyoyin al'umma. Ciki har da ƙungiyar da ta shirya zanga-zangar da aka fara ranar biyar ga watan Yuni lamarin da ya sa daga ƙarshe shugaba Abubakar Kita yin murabus daga mukaminsa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Iran akan kada ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani shahararren dan wasan kokowa wanda hukumomi suka ce ya kashe wani mutum a lokacin da aka yi zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin kasar a shekarar 2018. Hukumomin shari'a na Iran sun ce an yanke wa Navid Afkar dan shekaru 27 da haihuwa hukuncin kisa ne saboda mutuwar Hassan Tokman wani ma'aikacin kamfanin samar da ruwa a kudancin birnin Shiraz biyo bayan zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da aka yi a kasar akan kalubalen tattalin arziki da kasar ke fuskanta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin maryam dauda da tayan gabatar da shirin da daniel brown wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni da kuma injin namu na yanzu ne naku abdulaziz adili ke ce muku fatan alheri